To masu kallo barkanku da uwar haka wato ni ce dai taku wato malama zindin wacce da kuka safi sani da Fatima M Kasi. To wato yau masu kallo yau na tawo muku da wata gangaraman gyara ne mu mata da maza saboda shi ma ya dan shafi maza kaɗan tunda na ga wasu mazan suna complain saboda shi. wato masu kallo yau zan yi magana akan stretch mark stretch mark yes wato dan karwa kenan da hausa ana kiran shi dan karwa wasu sun san shi amma wasu ba su san shi ba za ku gan shi ya fito irin mace ko za ku ga mace ya fito irin zane-zane haka a jikin mace haka kuma ba ciwo ba ne wasu mazan masu na da shi quite alright wasu mazan na da shi to yau akan abin zan yi magana stretch mark muna da maganin su ba ba mu da su but i want to talk about it stretch mark da kuke gani kala uku ce me ke kawo stretch mark first yanzu aka tambaya me ke kawo stretch mark to bari gaya muku abin da ke kawo stretch mark zan gaya muku abu zuwa uku zuwa hudu daga ɗaya har zuwa hudu ko uku wato na farko rama tashi daya a ce irin ke damun baki da jiki sai ki zo ki yi ba tashi daya to in kika rami wannan na farko yana kawo stretch mark kun ga number one number two mai jiki in ta yi ciwo ta rami shi ma wani stretch mark yana kawo stretch mark kun ga biyu sannan na uku zubar da ciki yana ɗaya daga cikin abinda da shi ma yana kawo stretch mark kun ga nawa kenan kun ga uku sannan na hudu aihuwa yana kawo stretch mark shi ma haka aihuwa na kawo stretch mark quite alright na biyar kuma na biyar kuma abin da ke kawo stretch mark to kun ga na faɗa guda hudu to na cikon na biyar ɗin bara na faɗa muku cikon na biyar abin da ke kawo stretch mark wasu gado suke yi ga uwa in tana da shi kamar in mahaifiyarki na da shi kana jina ko mahaifinka na da shi akan gara ta wajen iyaye kun ga na gaya muku abu biyar da ke kawo stretch mark sannan stretch mark da kuke gani wato ɗan karuwa kala uku ce akwai fara akwai silver color akwai ja amma kuma kowanne da yanayin shi akwai mai bacewa kuma kenan akwai wanda yake jin magani abinda nake nufi kenan akwai wanda bai jin magani haka ne akwai wanda zindindin ne haka Allah ya halarci ka da shi shine gado wajen uwa saboda ai na gaya muku abubuwan da ke kawo su guda biyar kuma na gaya muku kalolin stretch mark da muke da su guda uku na gaya muku akwai silver color akwai silver tana da kalan silver fari silver inda kuka ga kalan silver yes akwai kalan silver sannan kuma akwai fari sannan kuma akwai ja stretch mark da kuke gani amma fa muna da maganin su muna da maganin stretch mark duk wacce take da stretch mark insha Allah tana mu ga nan babban wayar mu nan insha Allah ta bibiye mu in Allah ya taimakon Allah Allah ya yarda za ta samu ba ta magani kuma za ta yi amfani da shi kuma su ji daɗin shi har ma sai ta kawo mana ma wasu Allah ya yarda ni malama zan da dan na kawo muku maganin dan karwa dan karwa kowace irin dan karwa ne bi izinin lahi in bai fita duka ba in dai na gado ne in bai fita duka ba to wallahi zai ragu yadda ke tsammani sannan kuma ina son da mu gaya muku wani abu mata to amma na kan manta amma yau ban manta ba na tuna yanzu kuma na tuna wato mu mata masu jiki da wahala ka ga mace mai jiki ta cire maka kaya za ka ga kun ga na san kusan me ake nufi da matsi matsi matsi azinan part din cinyoyin mace da yake haduwa da wuya ka ga mace mai jiki ta buɗe maka cinyanta baka ga gefen cinyoyinta yayi baki ba saboda me muna da jiki muna tafiya mu na gogan juna kun gane abin da ke kawo shi kenan to fambat a akwai ni mai fambat a ko ba fambat a ba amma shi fambat a da nake magana shi wannan na turawa ne shi za ku iya siyan shi ku dinga yuzi din shi wasu ma suna amfani da shi suna shafa ma ƙurajijjika kun dai gane dai har irin maganin kuraje haka da suke fito ma mutane irin gare dai sunayen su nan dai kala kala da su ƙyazbi ire-iren su ƙyazbi su menene dukkan muna da magungunan su bi izinin layi taimakon Allah in Allah ya dafa mana sai ki ga an dace Allah ya dafa izinin layi duka muna da su sai kuma mu dinga ƙoƙari muna gyara jikinmu muna kuma zama da juna tsakani da Allah banda saye-saye a zuciya sannan kuma ni malama zinda ina muku laifi ku yafe min zinda a nan nan bakku